Mm-hmm. sai ka tashi ka tafi ba ku gaisuwa da mahaifiyar ta ka tunda sun tafi ajiya da Allah ki hankali wallahi manta to kai da ya manta ya baka tana masa ba ajiya zan yi tuna masa mutumin da bai saba gaishe da iyayensa ba kawai sai ya zo nan to ni ina ji to daga yau in ya sake manta bai gaishe ni ba kuma ka kuskura baka tana masa ba sai ranka ya bani to shi wawa kawai Allah ba da sa daga da Allah kana tsakanin mai kuɗi tara ka? to direba na ne wala eh dan Allah kina ina ina kofar gidan ina cikin gidan ki a yanzu ina jiran dan Allah ki koma ina kofar gida a yanzu to Allah sun kai ke jira a nan gurin wajen awa ta daya ne ka bi me na rashin mutunci a ciki ta mata da nake ni gwamnati kanar a wurin su gari ba amma ni ba ta ta aiko cikin da kuma wani je ma abin da zan mutu samun ma ban samu to in ba za ta iya zuwa aikin da ɗanta ba dole sai kin je ne kai ki ba yi tunani da za a ka fita kai ni ba Ni da labai da shi a ma'aikata na mahaifa ai ga ya ba na sarrafa mutunci ba na sarrafa mutunci na gaya maka ina magana kana magana to duk lokacin da nake magana da matar da zan aura ka ƙara samun ka zamun bakin ka ko sai na yanzu dai kana ɗan farfar ko sai ka koma ita kuna mu ya kuma yana wasu ba wanda zai taimaka masa take ta ba san kana ba ki zo ki karɓa ta mun rai ne ki zo ki karɓa ta mun rai ne

na wancan da abin da hamsa ya ce Allah ne iko hamza ta sukan iya gaya gaya sai ran sallah sai a sa amma hamza mun gode hamza ba ka gajiya da wahala kana ɗaukar ɗawainiya mu fa sosai sosai hamza mun gode Allah yi maka albarka amin amin Allah aka saka da alheri Allah gama lafiya amin Allah kuma ibar ku tayi. amin amin har da hamzeze mm. an fadi da fadi daidai <laughs> eh, eh, eh, um farida kin gaya ka hamza mutsalaki. Oke. ok a zancen kudin makaranta a ita gaya mu ai don na ma jiya mata nace da yake wannan satin da za mu shiga zan je zan karba albashi to sai nace mata ranar da zan karba din sai ta zo gida sai in bata eh, sai ta je biya mun gode a ah, ba komai Allah ya saka da alheri ai dole ki ji da Hamza in dai kina tsawani haka to Allah dai uba ku tare bari in shiga idan kun gama nan can da Allah ki kai kamfanin tu e isa da sarauniya da FTD kin ga sune mana ciniki idan kin ga turke ki ce Yakubu i biya ni kudin bashi na naira goma sha biyar ya ibi fiye wata uku bai biya ni ba yawwa to sai an jima Hamza eh, yawwa <laughs> oh, oh. daman ko gida ma ban je ba da na fiye ce barin fara kamun yanzu zan wuce gida sai zuwa zan sake Oh, Yanzu barin jin ka miki lemo da dan biskit. Wallahi ka bar su ma ni wannan kuɗin kaɗai da ka bani sun sun zan sun fi na yi bala'in jin daɗi da ka bani wa'annan kuɗin ka bar su wallahi ni wa'annan sun fi mata na farin ciki. Amin su ake za a rufe makarantar ƙarfe huɗu aka ce za a rufe. to ka yanzu sauri zan je ina karfe hudu za a rufe a to ba wani to amma duk da haka ina da wani kyautar kuma da zan rufe idan na gode ji daɗi amma wannan fulawar suna ake kuma rana auren mu dinga ina tuna ni sai ne mata kisma sannan

ce farida ku bari na zo gida da daddare ce na so ina za ki je ne to shigo mana sai rage litanya na hamdatu ya san za ka rage mahana ya sani mana na dan sa shi aiki ne ba ko mai kake sa tafa yana jin haushin ku amma fa gidan mai da nisa ba ko mai din nisan sa zo da ni nake zargin litanya ba shigo ne sirrin abin godiyar Allah dama ta zo ne akan maganin da ya yi ya ake haba alhaji haba alhaji na riga na yi maka bayani ni hamza na ce kuma hamza mun riga ni yanka magana auren tsakanin da shi mun yanke shawarar cewa zan aure kuma na ga hamza yaron kan yaron kashin ka ce ai bai kamata hamza yaro ya zo wajen suna suna ba kai da shi da rikici ka fito haba alhaji ku aure ne ba ba ku yi auren ba to abin da nake so ki gane sai ki tunani ki gani duk duniya babu wanda ya dace da ke ido da za ki da wani hamza ni ne kadai zan iya mallaka miki duk abubuwan jin daɗi na rayuwar duniya amma dai alhaji ai ba kai ka san shi yaro har kullum farida aka ce mutum yaro ne farida na'am Wani mama. ubanki wannan wannan shi ne wanda ya kaki jiya ai muka kan ta yanke fata hmm? ki ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari ki duba fa ki gani fa ki gani kuɗi ne fa alhaji ne ta guda Baba mamu, sun Hamza na ke so, Hamza fa Hamza mama aka ce ko. Ko kike talauci ya kashe mu ku? Ki duba kan man da nake yawo da shi kullum a garin nan ana mun gorin ba mu da dukiya. Ga inda zo mu ci arziki, mu samu kwanciyar hankali hamza mai hamza banza an zan wofi uban hamza ki je ki wallahi wanda kina son miki baki ki je ki kula ki ban ki dan da ba ki da waye wallahi ta ki ai yaro ne alhaji alhaji kake ko ne ba kai ji ba ni na san dai akalla a duniya ba ki da wani sama da ni ne kadai zan iya ba ki da wani haƙƙi da ke nema na jin da kuma to ki kwantar da hankali ki sa ranki a inuwa amma dai zan yi tunani ga wannan ta alaman tukar da karka da yara su da fasu kun fiye abin nan ne duk zage ne yanzu da yana suka kan aure kamar yin su zage wallahi amma zai na yi ma dai kan da yi tunani amma kare da ita ta yaka kiyo gare ni kin ni kin ta amana ta ku ji dan abin da nake ji ba za ki hakura da shi ba Allah ku ya saka mu Thank you. वे सरिके दूजिया या को खुले nasir da muke tare da shi nake aiki a ƙarƙashinsa wai shi ne zai nuna cewa shi zai yaudare ni ya zo yana son farida yaran da muke son tsora shi ne jiran naka hmm? wallahi tallahi to yanzu dai a halin da aka yi da abubuwan da kai ya kai a banza ni da ma abin da rabu ka sannan na abin ne kan duk irin abin da mai da irin abubuwan da na dore wanda zai iya da wanda ma ba zai iya ba in takura kaina domin dai in ga na rufa kaina asiri yarinya da bai na aure ta amma duk da haka ya zo mu wani saboda haka ni shi kenan ba komai aikin ma ni na daina ya zo duk da shi da ita duk abin da sai gara masu saurara hamza saurara kada ka sa kuruciya a cikin lamarin ka san hausawa sun ce matan mutum kabarin shi wannan karin magana na bahaushe haka yi to barin gaya maka abin da baka sani ba mata na wanda ka girma a hannunka yanzu wanda take a nan gidan yaya na mahaifinka shi ya aura min ita to ita nake turawa take kira min yarinyar da nake so in aura a shi ita ce matan tawa wancan da ake kira min ba ita ce matan tawa ba ita ita ne mata na yau ga manan a gidan da 'ya'ya da Allah ya bani saboda haka rayuwa ba haka yake ba kamar inda ba ce matan mutum ka barin shi ka kaddara Allah ya nafa ba matan ka bace to a nan da kake cewa za ka bar aiki saboda abin da yi to cikin biyu sai ka zaɓi ɗaya da ikirarin da taimakon da kake yi ma iyayenka sanadiyyan aikin da kake yi har su samu ka albarka neman in samu wanne ka fi so wallahi na fi son iyayena so dubu to ashe ko har in haka ne karfi fi iyayen iyayenka to ka rabu da ita ka bar ma Allah ka fuskanci aikinka ita ko ka haƙura da ita ka bar ma Allah Allah ya maka zaɓi mafi alheri ka ji ko ka yi haƙuri ka bar ma Allah Messi? Messi da ni da shadda mata ku sanya mu ba da merori. Ah, ai hannu. Alhaji albarka. To ai ma duk da ke. Kin san cewar lokacin da ke gaya miki kun nan kashi gare ki. Ki dinga ba wa Alhajin nan haɗin kai ɗari bisa ɗari. Duk abin da ita ki yi kika ce ke ba ka ce wai ke Hamza Hamza wane ne? za a talauci? ko dan ne yau in talaka ne ba kai ba to me zai masa to zama ne fa duniya ma wani abu ai ga miki mama baraki ta karshen labari idan na shiga makaranta kin ga in makaranta ne ke girma na ni na dauka na dan wani gidan masu to ga su fa wallahi ina ma a gurin ta kuwa ka alhaji ne ya tsaya mana gaskiya na ji daɗi ba ki ba ki ba man kabir me ka fara kuma wallahi mun zo ne tare da bakuwar a hanyar bakuwar ya ce eh na kusa ne yi na kusa ne tana da kuma ta yalla da zuwa da abin da na faɗa ke ne ka zai da ka za ka sani amma yana da wani shi ka a na dinasar ne zai aura ta jira ka aiko shi aka yi amma yi ba ku ba shi da ku ƙara ne abadallah ya san zai dinka haka kawai dinka da neman yarinya ta yi da ma ba ma wannan bane farida yadda muke da farida da duk ɗan abubuwan da muke mutane zai zai ƙarfi na wai a ce yarinyar nan iri wai ta zuta ta ko ka gane ko ko ya kamata ya gami kanka ko ka je ya gami kanka mu zana sabon zami a kai kawai ko zo mu tafi

wannan menene ne a yadda kike dinnan kin ɗauki rayuwar ki kin kora akan yasir me yasir ba na son rayuwar ki ta ɓata kwata-kwata akan wannan yasir ɗin ya kamata ki manta da shi ba shi kaɗai bane namiji ba na so kina ɓata ranki ce miki na iyakar rayuwanki ba amma kuma sai ki zo ki kana son gidanki kuma kuma je ga samu kuma gare gidan hamza ya fahimta hamza gidan hamza ba abin da bai hamza ba hamza fa da ni sai ko kuma ni kaina ki ba irin kana ni ba sai ki dinga tin wani abin da na da Allah ki daina mun magana hamza ba kuma ma ba ne da mai tsaye ya sa ma na dan tsaya da hamza amma in kika yaka kuma kin zama ba ki mutu Allah ba zai kama ki da laifin da abin da kika yi masa sai Allah zai kama ni da laifin Hamza saboda kin Hamza ba mijina bane kuma Hamza ba alƙawari masa da ka shi kan ƙara kula wani ban yi wani alƙawarin ba saboda haka ina da rashi in ga kula kowane irin saurayi amma dai idan kika mai haka kamar kin zama ba ki mutu Maman Farida, ƙawalli? ba ƙawalli, ki ma dan mun magana mana. Kai duniyar nan fa sai miki kyau, ni na ga sai wani fetura kike kina wani tashewa. Iye, ni kayan bikin ki ma ya bani sha'awa. Hada wani tobi toka ne a ƙaban ki nan? A'a wallahi, ƙawata kenan. Mhm. Sai san idan aka ce danka ko ƴarka yana da kuɗi to kai ma uwa kana ma kai wallahi kuwa alhamdulillah ai kayan ya ban sha'awa wallahi ai da san wani labari ba eh wannan kayan da kike gani jikina mm. har kike sha'awar eh wanda zai auri Farida ne dan kamun a a wallahi kuwa bari kuma shi wani arabi to goro kuwa farare manya manya guda uku kwanan nan za ki ji gayyata ta zuwa bikin Farida a'a wallahi ne muke munna ai da ina da hanci da na yi buɗa ko daban da shi ma ai yiriri kai a'a wallahi ne farin ciki wallahi ki saka ta ki wala wallahi arziki ka ce da katako shi kenan Hamsa, yanzu abin da zan gaya miki a matsayina na mahaifiyarki kun san dai ni na riga ki zuwa duniya na san komai biyar da saboda haka nake so ki mai da rayuwar ki daidai ki ɗauki komai da sauki yadda za ki tafiyar da rayuwar ki a cikin kwanciyar hankali kin gane ko ina fatan dai kin gane kuma ya fi dai da ke gani ya ya wulakanta da kowa da nuna haka yake gani zai da kowa in ga wannan zai da hamza aka yi wulakanta shi ta mutum sun saboda ya dace kan zai da kuma shi kuma kuɗin nan da yake ganin yana da shi yana ganin ya mallaki kuɗi ya mallaki ko yana ganin bai ganin bai san shi a baya ba yana abin da nake so da kai shi ne ba na so ta ɗauki wannan abin da tura a cikin mata komi ba na son wani abin da zai zo ya shafi rayuwar ki kun ga ba su da inda ya kusa saboda haka ina so ki ba su da inda a cikin kwanciya hankali da annashuwa yadda za ki ji daɗi ne ma mu ji daɗi ki gani saboda haka ki kwantar da hankali domin ba su ce in ki fita in kina gaya miki ko kwantar da hankali har iyali na yanzu a ɗaiɗai eh ne ka tuna da ni ai tuna maka a gaba duk ƙasar da ni. Allah ya mun biya. kanti a bakina dukiyar da kika ga sun tara sun tara ta ne ta yayi ta haram ya ta halal abu komai ne kudi ne hakura ta cire kai ma ne abubuwan duk da ake yi muna rufa asiri wallahi sai ba ta shi wannan sadiq din da wannan mugun mutumin yake son ya kafe a na kawo soyayya cikin wannan rashin kafafuna shi ne gudane na nema karan kaina na tuni gina suna Thank you. ya kai shi tafiya ya kai shi ya ta ni ka tafiya irin wannan magana ku ariya mana ɗana ban gaishe da kanan zuwa sati guda ba na san an gama da shi to za ka ji kira blessing of life. And with Rockland, right? No, I'm rich for life. I'm like heaven. Everybody wanna get to me. Cristiano keterpencil mereka nak kata dia itu baru sahaja kata anak pergi atas I'm not pergi atas ai babu damuwa in dai kina gida ko naga ina da lokaci dan in kira kai mu dan kira to tattauna ba wani abu bane kuma ina da wani tambaya da zan tambaya ne kuma shawara me zai hana shi da wani. to umma wai yanzu kamar ni kin gani dai masu kuɗi ce ko kamar yanzu wai ko mace ko namiji tana son soyayya ita su masu kuɗi ne kuma tana son ce soyayya san talaka zai a ai wannan arziki na Allah ne lokacin da na auri mahaifinku da me kuɗi bane shi amma yanzu ba ba ki gani Allah ya azurta shi kin gane gashi yana zaune a Dubai haka kuma zama a a wani irin magana kike faɗi haka ai abin da ya sa bai damu ba kin gani don kina kula da kamfaninsa ni kuma lokacin da na so ganinsa kin gani ma sai in tafi in gan shi ai wannan ba damuwa in gani ya kan ki damu <laughs> Allah sa mu dace ta na ka gode ku mazaunin ka ba ɗaya bane da talaka kana ji na ko mm. wanda asalin ku ya zo ɗaya da ita yadda ba sai ta nemi wani abu a gare ka ba ba talaka ba don shi talaka madogaro yake nema bai san yadda ka tara abin da ka nema ba a duniya sai dai ya zo ya nemi ya raba ka da shi saboda haka nan ba kai ba talaka yar mutunci nake son ka nema mai asali mai kumban susa saboda ko da rana ka ɓaci kana ji na dai da kyau ka ji ni dai ko ba ma ba ma zan ce ba ta bakin ciki ba amma wannan ba abin kin ba sannu ba kin san babu yadda za a yi hada zira da talaka hmm? kuma kin san babu yadda za a dauko yar matsiya ta hanka ta gidan nan sanin kanki ne kin san irin ɗanɗano na ba mama wannan magana da amma barinta muka yi mama zai je kuma ka <laughs> kuma sai san ni ba na so a dinga irin wannan maganganu ni da kinga kuma dama lokacin da zan fita yi da aka yi ba ran fita to shawara ne dai na baka a da lafiya kuma Allah ya ji na dama sai a can wani irin shashinci da banzanci ta dinga nuna ji a ɓarfin fati. Hmm? Me ne kenan? kin kaskantar da ajinki hatta kake rawa da direba to mun da naira biyar amma dai kin da direba na ne a ne direba alhaji wallahi ba da kuma da mun yake to fara da maka aikin da kake yi a gidan ya kare da da abin da kake cewa kai ne kuma kana karta da wannan shi ne ko wannan shi ne da mun gani mana wannan shi ne ake amon na ga maka aikin ka kare

ka fara taliya maka ne mun gode Allah mu duniya har zuwa wallahi Allah mun gode maka <laughs> shinkafa da Farida, Farida. Farida. Farida. Kiki ne da shi? Eh? Kin san wannan aman da kika shi ne na uku a cikin gidan na ina lura da ke? Eh Farida. Ki gaya min gaskiya, kiki ne da ke? Farida. Kin san cewar ke mare ne mu da kowa a garin nan ba mu da gata sai Allah farida kuma kin san cewa bikin ki ya kuka da Alhaji ya sarko na bi duniya na faɗa na ce bikin ki ya kusa kowa ana nan ana shirye shirye akan zuwa bikin yanzu idan suke ne da ke saboda Allah da Annabi ya kike so in kalli Alhaji ya da wannan magana farida ne da ke wallahi wallahi in gaskiya a gidan da abin a gari ke a ke a ke ke ba kiki miki miki da haka ya ne? ya ne? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhaji Yasir Yawwa nan dama gurin ki kawai sai mu shiga kaga da Allah ya haƙuri saboda ina da abin yi ka ana ma kira na za mu yi mutum ya ofis da abokan aiki ofis eh. amma dai kin san matsayi na a gurin ki ko sai san cewa da ni zan aure ki da haka ina da damar da zan iya hana ki abu ko kuma in sake abu kuma koma dai ba komai ba ina da bukatar respect a gure ki ba kace ma da suna ina manta suna ina da abu ne ke ga magana an faɗa kai waye sake taba ta gani me ke faruwa ya kai ne kuka yana duka ya ba zai taba yiwa ba ya ku ku shiga gida gida ku shiga gida na ce ku shiga cikin gida me ya ina da bibi za ka dinga zuwa gidan nan kana tada mana hankali duk baka aure yarinya ba sai kana jira ka gaba hannun agogon da ka ga dama dan ka ga ubansa baya gari da ka ka ba mutane wuri Allah ka fita daga cikin gidan nan ko dole ne ba ta son ka. Fita! Fita! Mara kunya kawai. Ko kuma masa irin garawa. Fita! Kan ko ba dalili ka zo kana ma yarinya ta abin da ka ga dama na menene? Gaskiya ne. Neman kiri? Zakariya ai maganin ki kenan. inda ka shirya za ka tafi to zan yi maka nasiha kuma in baka ka shawara ah, rayuwa haka yake kasancewa mai gidanka ya canza ka ko kuma ya sallame ka aiki amma bai sallame ka a duniya ba kuma bai sai canza maka rayuwa ba saboda haka kowane al'amari da yadda yake zuwa saboda haka ina roƙonka idan ka je ka taimaki yayi duk hidiman da kaga yana yi na gona ka yi masa albarkan nan ne ke sa maka ya ci gaba da sa maka albarkan nan in Allah ya so yadda za ka zama wani abu rayuwa duk wanda ya je ya ga iyayensa ya rike addininsa yi haƙuri da rayuwa wallahi tallahi zai ji a rayuwarsa saboda ka bai sai ya maka komai ba sai abin da Allah ya kadara maka ka ɗauki wannan abin daga Allah yake saboda ka ce ka ce ka samu iyayenka ka gaida sai eh. to na ga na gaida sai na nan wa na na ya karfe da kuma ya kafa ta wallahi ban je an yi tafiya ne kan sun malide ban je kawai sai na tambaye an zo gaida iyaye a cikin iyaye dama uguwa ne suke eh, son ganin ka yanzu eh yanzu suke son ganin ka yanzu nan to wai ka biyo ita ta aiko ka kira shi wallahi ta aiko ta tana ka kai hamza kuma ciki ka aje kayanka ka bi shi ka je ka danta baka san an ce baya ba ta kadan baka san ko menene ba in ka shiga ka dawo sai ka zo ka na gode ka sai zo ka ka ko to za ka na gode zan ma dalla to kun dawo to ta da za aura yi kuma dan na dan taimaka da zan bar aikin na to ba zan bari ba saboda dai dan na nake samun nake cin abinci na bari to amma daga baya zai kore ni ta tafi da kuma hajjia abin da ba yadda zan yi to ba zan to shi ke zan nuna shi shi kuma a cikin mai yaudara ɗan ƙararrami ne bai ma san me ake ce mai yaudara ni ce wanda zan haɗa maza dubu ungunan kan ni yanzu abin da nake son kamar ko ma ɗaya nake nema za ka yi mu aure na nake son aure za ka aure mu eh ka ga yanzu in ka za ka aure ni zan je an so kuɗi ba ka ka je ka ka kayan sawa ka nuna musu su komai komai ba ne. abin da ka gani a ɗakin nan mallakar kai saboda yanzu sai an zama ɗaya ni naka ne komai da na mallaka na kai yanzu zan je bacci gobe sai an so komai baka mu je sai ka yi kayan sawa za ka zama daidai da su.

shi sa na wuce mahaifiyarsa don ita ta ke tana jin kunya kwaɗa ido. Don wai da kai ma da kake wannan magana waye kai ne a cikin ma magana. To ku hajiya ina jin gidan nan ba wanda ke motsi a gidan nan in ba na ba da shawara ba ni ke ba da shawara duk abin da za a yi wata cikin gidan nan. To a ko in haka ne ba su da ƙwararren mai ba da shawara a cikin gidansu gaskiya ko shi yana ganin hajiya ya sir da haftar aure za su yi zamanci ke da aure da haka dan ya mare ta ko kuma ya bige ta ai ina ganin ba wani abu ba ne kamar ya gyara mata zama ne don malin ya mace mene ne hmm. kana nufin tun bai kai ga aurenta ba ya fara marinta a waje a ke ranar duk da Allah ya sa ya aure ta sai dai ya yanka wuyanta ya ɗauki wuƙa ya yanka wuyanta kuma a kawo man gawarta ko saboda yana aurenta shi kake faɗi ma wannan magana dala dala dan Allah ki hakuri mu ba abin da ya kama dama zuwa muka yi ba ki hakuri Allah abin da ya wuce ba ruwana da wannan magana kuka haɗa kanku ba ni iya shiga tsakanin soyayya saboda haka nan ku je ku same ta ita ta ɗauko ruwan dafa kanta idan ta ga tana iyawa ku je ku sasanta ba ruwa na ta ba ta taba tabbatar da cewa kin haƙura kin kuma ya fi min har sai kin karɓi kyautar fulawa na fulawa tana iya jiya gaskata mafarki mafarki ba shirye ne mafarki aikin banza ne ba amfani da shi mama wannan mafarki dama akwai abin da na shirya wanda ke da Esse é a catinha de bana ya kwace min matar da zan aura kai da sake amma sai na nuna hamza cewa ni da kalin majina ne a hauna azami bai isa ba ya yi kakan kaɗan mu zuba da ni da shi mu zuba mu gani kan mace ya biya ta da hankalinsa kawai in kama in kama da mace sai ni sai ni ya mace amma kuma uwarka ta kore ka sai ni wa sai su su wa wa sai ki uwar ta da abaci ne Haɗa ba mata wanka ka ba shi shawara gara ya san abin da yake yi girma kake ba yaron ka zama Ta Ka da ciki, ni zan sai da zan yi. <laughs> idan ka mara mene menene a mara mutu kasan san abin da ke damuna ka sani ka amma sai ku zo kara kura mota ka san babu wani abu da ke damuna sai in ga cewa hamsa ka dawo wuri na shi kenan abin da kake ba shi kenan ba ba shi kenan ba amma dai a ta dawo gurin na yanzu tukunan duk sauran bayani ma aji daga baya 等我。 ko nake neman ki eh. da ne nake so gane na ji ana cewa wai ko haɗa gizman da hamza wallahi ina so in tabbatar miki cewa hamza ba sa aiki bane kuma ina so in nuna miki cewa ni din nan zan gani ta yaya za a auren ki tsakanin ki da hamza ka ga ma yanzu hamza ya aiko ne sai mutum su ka gane da haka suka ce min wasu wai wai wai wace ga nawa hamza haka ya wannan nan ita ne ina ga magana banza da ko eh? ya na yi abubuwa ba zai zai ko zai saboda iyaye ne kan magana amma yanzu ka sani ba ya karbi ko ya ne ko nasir kake ko ne ne hamza idan har ba ka rabu da wannan yarinya ba to za ka zamo abin kusanci a garin nan wallahi in ka isa in ka cika kai sunan ka yace dan Allah dan Allah ka jira ni a wajen zan yi maganin ka a garin nan ka ji ko kan ne ne alhamza ka da dama da na ka aikacin aikace ko ni za ku rashin mutunci ko a suwa ku kwanta zani to tana nuna muku goma karen su jiki karen kan ku to zan je da auren to za a yi din zan je da auren za ku ai kai sai ka gane kuranka wallahi sai na nuna maka ruwa ba karen kwando bane dan ba ka da mutunci sai maka rashin mutunci Ya ce da zai ayyaki ba?

me ya sa farida suka ba rayu saboda Allah da annabi suka ba ka dubu hamsin dubu hamsin din da Allah ina gani za mu iya siyan gida za mu je maka ni da sai za mu sai gida da dubu hamsin kamar mu ake an ba mu dubu hamsin ka bata haba farida mami sai suka bani nan da mun da na rabu su da su to dama dole an su ba su garin su dole wai ka ba su mutu ba ka su mutu ba kina nan a duniya

a wani hadisin ka taɓa jin an ce wani ya kashe wani aurensa babu ko da bayan namu mutu ma da ci daga wata can tare bai kuka tana bi kada ka taba zuwa wurin da wata take ban ya fi ba wato ni ni ni ka mai da ni jiya ke yan bana haihuwa ka gama cuta ta cikin aure na sinna hasaniya

yanzu ma da ni a kusurgun shekara biyu shi ne zo ba irin wanda ban sha ba na zauna da yin iska da yan fashi da bayi. Ahmed kai tunanin cewa idan har na fita waje na nemi wani tsarin yake ya amfani da wani wani yanzu ne san da in yana wani ka kuma ubangiji sai ya san da ya sa kan. Mutane eh, aiki ne meri gudan aiki lugure ka tabara tara bai tara na tara agwa wa tara ta kata be tara meri gudan aiki lugure meri gudan aiki yanzu kai ban da tunanin tunaninka da rashin hankalinka ya ma za a yi kuda ya ta zango a gidan gizo kai ma ka zama ina sai in ja maka kunne kuma in gargaɗe ka daga rana irin ta yau wallahi tallahi ka ƙara gaya min irin wannan magana ko illahi da zai ne maka dokai idan ka sake hannun da ya taba ni wallahi sai na maka balagaggen sharri da ba za ka taba mantawa da ni